sauraro in kai sabon zuwa ne ka danna mana subscribe sannan ka danna kararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun tura sabbin bidiyoyinmu a kan lokaci. Amma za mu ci gaba da shirye-shiryen yin wannan muƙabala har zuwa lokacin da muka samu dama. A yau ai gwamnati daban um, um, um, hukumar kolin addini daban. Mu dai abin da muka yi musu shine an girmama su an kai musu takardar gayyata kuma sun karɓa sun sa hannu cewa sun karba sakataren jama'atu nasarar islam shi ma mun kai masa takarda an karba an dawo mana da kofin an karba daga baya muka ga sanarwa ba mu suka aikowa ba muka ganta a duniya ana watsa ta da jaridu da kowa cewa bai kamata a yi ba to tunda ba mu suka aikawa ba don haka ba mu tsaya mun saurara ba muka ci gaba da kokarin gudanar da wannan musabaka saboda me saboda mai girma gwamna dr abdullahi umar Ganduja ya ce ya yadda za a yi wa malam abdul jabbari adalci kamar yadda yi nema ba mu muka nema ba mana abdul jabbari ne bayan an tuhume shi da waɗansu abubuwa ya ce yana so a yi masa adalci don haka gwamnati ta ce ta karba to a kan wannan gwamna ya tsaya saboda shi a matsayinsa na jagora kowane bangare na sani saboda bai kamata mu a matsayin mu na gwamnati mu ce muna zargin wani mutum ba mu dai kawai kotu ta ba da oda kuma dole ne a yi biyayya ga abin da kotu ta ce a ai mu a gwamnatance burinmu shine a zauna lafiya a ba kowane mutum haƙƙinsa kar a samu hanyar kuma da za a ci gaba da yin irin waɗannan abubuwa nan gaba shine burin gwamnati kuma in allah ya da gwamnati za ta tsaya ta ga cewa abubuwa sun tabbata